Gamayyan ƙungiyoyi guda uku na ƙasar jamhuriyar Kamaru a sanda ta dattawan ƙasar ta Kamaru da sabon kallo ta matasa 'yan jami'an ƙasar ta Kamaru har da ƙungiyar iyaye ta uwar gidan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya sun gudanar da wani babban biki na bawa matasa da ma waɗanda ba matasan ba waɗanda shekarunsu ya haye hamsin na shaidar kammala horaswa da suka samu na sanin ilimin na'uran kwamfuta mutane saba'in ne dai suka samu wannan shahada. fadar alhaji Riwanu Sharubutu shine shugaban kungiyar Asamdek ta dattawan kasar jamhuriyar Kamaru. Shi sa muka kokari muka sa wayannan yara su saba'in su koyi wannan abin nan na kwamfuta in suka iya suka samu takardun su ka ko a ina suka je neman aiki za su nuna cewa ga nawa takardan da nake da shi. To mun sa kuwa sun yi wannan course din sun kare an zo an ba su attestation su yanzu ka kowa yana da izinin lokacin da ake neman aiki ka nuna cewa eh kai ga abin da ka koya. To za a dauki yan aiki a cikin wayannan fannin din za a dauke saboda haka shi samu kai kaga babu yaro ba babba shi ma shugaban kungiyan na yan jami'an kasar jamhuriyar kamaru garba audu ya nuna farin sa kamar haka wato yayin da aka ce ko ko saba'in ne ko kina waje da abin da kuka samu ku ni da ba ku tuna za ku wani abin ba farin ciki na wajen ku to game da haka game da haka kun ga wannan abin da muka yi nan zai bude hanyoyi da yawa na dalibai saboda samu hanyar neman wajen aiki farin ciki muka yi mun farin ciki da gaske saboda wannan zai taimake mu da da gaske ita ma wakiliya ta musamman ta kungiyar iyayi madam popina ta yaba wa matasan Initié en 2013, l'opération Michel Horizon 2035 Ina nuna godiya ta ga matasa da ma waɗanda shekarunsu suka zarce game irin jajirce wanda suka yi na samun ilimin zamani gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce za ta himmatu matuƙa gaya wajen ganin ta horar da duk jama'an ƙasar ta Kamaru nan da shekara na dubu biyu da talatin da biyar Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.